Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da kuma Niyya a muryar Arewa. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 22 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji ci gaban rahotannin da muke kawo muku game da ra'ayoyin jama'a a ciki da wajen Najeriya game da dawowar Buhari. za kuma a ji kiraye-kirayen da talakawa ke yi na a tuna da su kamar kowace ranar talata sulaiman barma na tafa da sharfin jaridun jamhuriyar Niger. muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya masu assalamu alaikum amerikawa sun fara nuna damuwarsu akan fidda sojojinsu daga yakin da amurka ta kwashe lokaci mai tsawo tana yi da 'yan ta'adda kuma ta yi hakan ba tare da samun kowace irin nasara ba sai dai ficewar nata zai iya haifar da gibi ga 'yan ta'addan kamar yadda shugaban na amurka donald trump ya faɗa jiya litinin misalin da yake wa amurkawa jawabi akan sabon shirinsa ko kuma dabarar da yake so ya kaddamar game da kasar ta afghanistan shugaba trump ya ce ba shakka ficewar gaggawa zai samar da wani gibi na musamman ga 'yan ta'adda ciki ko har da ƙungiyoyin isis da na alkaida wanda wannan zai sa su faɗuwar was kamar abin da ya faru a ranar 11 ga watan satumba kuma kamar yadda muka sani a shekarar 2011 amurka ta yi gaggawan wato tare da kuskuren janyewa daga ƙasar iraki sai dai kuma shugaban na amurka ya yi shekaru yana sukan lamirin gwamnatin kasar ta amurka game da rawar da amurka ke takawa a kasar ta afghanistan yana cewa ba kome ake yi ba sai bannan kuɗi da lokaci kuma yake yawan kiran cewa a janye sojojin na amurka a wannan kasar domin amurka ta yi amfani da kuɗin da take kashewa a afghanistan wajen bunƙasa wasu ayyukan kasar. tun da farko dai wata roka ta afka cikin tsakiyar ginin gwamnati da gidajen ma'aikatan diplomasiya a kabul babban birnin kasar ta afghanistan wannan ko ya faru ne 'yan sa'o'i gabanin shugaba donald trump na amurka ya bayyana muhimman matakan da gwamnatinsa take kudurin daukawa game da yaƙi a ƙasar ta kudancin asiya aukawar ta rokar tamkar gargadi ne ga wannan wurin sai dai kuma rahotannin wato babu rahotannin mutuwa ko kuma samun raunuka sai kuma can kasar italiya inda akalla mutum guda ya mutu kana wasu ashirin da biyar suka samu raunuka yayin da wasu jama'a da dama suka kasance cikin baraguzan ginin wani gida da ya rushe sakamakon girgizar kasar da aka samu a wani tsibiri na yawon bude ido mai suna ascia da ke kasar italiya wannan lamarin dai ya faru ne da daren jiya litini an bayyana cewa karfin wannan girgizar kasar ya kai maki 5.8 kwatankwacin dai irin wanda ya faru a shekarar 1883 wanda ya dalilin mutuwar mutane har sama da dubu biyu. 'yan ƙasar angola da ke da mutanen da yawansu ya kai sama da miliyan 29 waɗanda yawansu ba san wani shugaba babban da shugaba eduardo da santos sai dai yanzu da yake zai koma gefe guda lokacin da za a gudanar da zaɓe a ƙasar gobe laraba idan allah ya kai mu wannan shine karo na farko da yawancin 'yan ƙasar za su kaɗa kuri'a kamar yadda wakiliyar wannan gidan rediyon anita paul ke cewa daga fadar gwamnatin ƙasar ta luwanda misali idan banda wannan karon ana maria espirito santos matero ba taɓa rajista ba da niyyar jefa kuri'a domin wannan baiwar allah ya shekaru 60 da haihuwa ta ce bata ga wani dalilin yin hakan ba domin shekaru 38 da suka gabata kasar ta angola na karkashin mulkin shugaba dos santos ne wanda sautari ake zargin yin aringizo wurin zaɓe da yawan matasan da su kai shekarun jefa kura sun kasance cikin damuwa domin ko sun ce ba kowa ne tura kasar da yan kasar cikin damuwa ba illa jam'iyyar mpla a ƙarƙashin dokar zaben ƙasar wanda ke da yawan kuri'u a jam'iyyarsa shine har kullum yake ci gaba da zama shugaban ƙasa sai dai a zaben na gobe idan allah ya kai mu yan adawa na da ƙwarin gwiwan cewa za su taɓa wani abin a zo a gani amma kuma a wuri ɗaya ana hasashen cewa jam'iyyar ta mpla ce za ta yi nasara miliyoyin amurkawa ne suka fito jiya domin kashe kwarkwatan ido game da sufin da rana ta yi abinda rabon da aga irin haka ɗin tun shekara koko shekaru wajen 99 da suka gabata wannan husufin dai ya faru ne tun jiya litini daga jihar oregon wanda hakan ya sa zafin rana ya ragu ainihin domin wata ya kare ranar an yi kiyasin cewa akalla mutane kusan miliyan biyu ne suka yi tuki cikin wannan yanayi a jiya litini wanda ya faru tun daga jihar oregon ya kai ga har tsakiyar amurka wato zuwa kudancin south carolina To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. a ci gaba da rahotannin da muke kawo muku game da dawowar Buhari, za mu yada zango a Adamawa, inda wakilinmu Sanusi Adamu ya fara da inda talakawa ke barkewa da suwa. dubban jama'a ne suka yi tururuwa a manyan titunan jimeta yola fadar jihar adama karkashin lemar kungiyar masoya janar buba marwa ta jam'iyyar apc yan sa'o'i bayan jawabin shugaba muhammadu buhari ga 'yan najeriya a wata gangami ta nuna farin cikin su da dawowarsa bayan jinyar makonni goma sha hudu a kasar ingila da yake jawabi ga taron dandazon jama'a a bakin sabuwar kasuwar jimeta inda jerin gwanon ya yada zango tsohon ɗan takarar gwamna karkashin rusasshiyar jam'iyyar nrc musa bubakari kamale ya ce hanya ta kurewa wasu tsirarru da suka yi amfani da lokaci da shugaba Buhari ke jinya wajen wawurar dukiyar jama'a. Sai Haram ai kashe kashe ana nema abin da saura da rage. dama ana Ba abinda za mu Allah Muna fata Allah Ubangiji mai iko janaral buhari cikakken lafiya da dogon shi kuwa tsohon dan majalisar dokoki mai wakiltar karamar hukumar yola ta arewa honorable hassan turaki gugar zana ya yi tafiyan buhari sun riga sun kashe buhari suna neman mukami na mataimakin shugaban ƙasa. shi ya sa da suka ji buhari zai dawo su kuma suka bar kasan don ba su isa su zauna ba ba za mu bar su su zauna ba muddin buhari na da rai in allah ya yarda wayanda suke son su ga bayan shi musamman ma mutanen mu adama allah ya sa mu ga bayan Wata 'yar gani kasheni na shugaba Buhari Hajiya A'i mai ganda ta ce yayin da suke lalemar habi da dawowar shugaba Buhari gida kamata ya yi hankulan gwamnati su karkata wajen rage radadin talauci da talakawa ke fuskanta. Najeriya ta kyau komai tafi daidai ni ne muke so. Da muna cikin matsala yanzu kowa na cikin wahala. Saboda haka zo ya taimaki talakawa warware mana wahalhalun da muke ciki don Allah do annabi ya cece mu. Kowace irin fahimta jama'a suka yi wa jawabin shugaba Muhammadu Buhari Alhaji Musa Bubakari Kamale Eh. ya yi mini fashin bakin wannan jawabin. Ya ce ya riga ya rantsa kan haɗin ƙasan Najeriya ba abin da za a zauna ana kace na ce a kai ba. In mutum yana so ya fitar da amma da ke cikin shi ya je majalisu na guda biyu su faɗa musu damuwansu. In nan yamure ne in yamure su gaya wa ‘yan uwansu. In yarabawa ne su gaya wa ‘yan uwansu. In arewa su gaya wa ‘yan uwa wakilansu da suke wa nan wuraren. Sai dai gangamin marabtar shugaba Muhammadu Buhari da ƙungiyar magoya ba. bayan janaral Buba Marwa ta jam'iyyar APC mai mulki a jihar Adamawa ta kaddamar zai ƙara gibi da kuma rarrabuwar kawuna da ake da shi tsakanin 'ya'yan jam'iyyar APC wadda ta kasu gida-gida kowanne ke da uban gida da yake wa biyayya sakamakon batutuwa masu tsarkakiya da suka kunno kai. Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya. To gaida Sanusi kafin mu ci gaba sai a ɗan girgije da wannan. Allahu Allah ka tambaraya, Allahu Jalla ka tambaraya, Najeriya ke ce ga tambaraya, Najeriya ke ma ke cin amana. Da shehu sai mutum ya bar wasiya, har sa abubakar sai da ya bar wasiya, sa awolowo ma ya bar wasiya, da kuma ma ya bar wasiya, janaral abbata ya bar wasiya. maganar murtala ma ya bar wasiya ai sun ce su biliyan ku rike amana kuma sun ce wa kowa ya rike amana da mariran duniya Najeriya ke ce ga tambaraya. Najeriya ke ba kun amana. Ya shehu sai mutu ya bar wasiya. Sa Abubakar sai da ya bar wasiya. Sardauna ya mutu ya bar wasiya. Kamar Murtala ma ya bar wasiya. Janar Abbas ya bar wasiya. Janar Abbas ya bar wasiya. Ai ya ce su biliyan ku rike amana. Ya ce wa kowa ya rike amana. To wannan haka yake. To bari mu sake komawa Adamawa inda ita ma kungiyar yakin neman zaben Buhari da Osibanjo ta shirya taron yin marhabin. Ibrahim Abdulaziz gare ka. amma dai lokacin da 'yan najeriya ke ci gaba da murnar komowar shugaban kasa muhammadu buhari daga jinya da ya shafi fiye da kwanaki 100 yana yi a birnin london yanzu haka hadakar kungiyar ta zace buhari ta buhari usin banjo again ta shirya wani gagarumin taro da kungiyoyi a jihar adama domin jaddada goyon baya ga shugaban kasar da yake jawabin shugaban kungiyar haya hamman julde ya ce sun shirya taron ne domin nuna godiyarsu ga allah bisa lafiya da shugaban kasar ya samu a yanzu. musamman saboda mu gode wa allah da wannan babban kyauta da ubangiji ya yi mana kyautar shi ne ya baiwa shugabanmu shugaba buhari lafiya ya dawo najeriya da lafiyarsa zai ci gaba da ayyuka masu kyau wanda ya sa a gaba shi ne babban kasudin kiran wannan taro saboda mu haɗu makiyanmu su kalle mu muna farin ciki muna rawa muna gode wa allah saboda shugabanmu ya dawo jama'a da dama da suka yi jawabi a wajen taron sun jaddada goyon bayan su nema ga wannan tafiya na neman shugaba Buhari ya zace a karo na biyu tare da shaguben cewa mun zanna ba aiki ana zama gindin tace. rana daya aka ce mu zo mitin yanzu ba mu samu aiki ba mun samu aiki sun samu damar wayansu suna so mu je mu yi ritaya a cikin tafiyar nan amma yanzu kowa ya ji kuka garinsa ya zo nan ya eh, ana koma ko yana so ya ji me ne aka fada? kun gode muku domin kun ban wai saboda ina roƙon ku don Allah ku taimaka mana a gaya mana mu san yadda za mu yi ubangiji Allah ya taimake mu wallahi ba wanda ya isa ya cire ku a esco ko ya cire wani naka a esco ko ma replacement da ake yi ba wanda ya isa ya replacement ba abun da mu da muke nan muka yi ba Allah ya kare dama bare yanzu Allah ya dawo da mai abun gaba daya kuma ina so tabbatar muku haka kuke so tafiya ya yi kyau muna gani ubane ne suke tafiya amma a karshe a zo a yi dumping namu in a different way kuma a yi murna da dawon baba buhari daga nan zuwa wata daya za mu ga yadda fitila zai haska mutanen najeriya kowa a ga an riga an gane kana kowa to sai dai kuma da yake magana game da batun cewa matsin lamba ne ma ya sa shugaba buhari komawa gida daga jinyar da yake yi shugaban kungiyar Yahaya Hamal Jule ya ce rashin tsoron Allah ne ma ke kawo wannan batu. Sun manta maimako su taru su yi zanga-zanga a dawo da tsohuwar ministan man fetur wanda ta saci kuɗin su sun je suna zanga-zanga akan mara lafiya. Ai wannan ba marasa imani bane. Mutane ne wanda ba su san ma akwai Allah ba. Akwai wanda ba taba yin mutuwa a gidansu ba. Akwai wanda ba taba yin rashin lafiya a gidansu ba. Me yasa bai iya hana wancan rashin lafiyan ko mutuwa na gidansu ba. Ya mako da ya zuwa yanzu tuni shugaba buhari ya aike wa majalisar dokokin kasar wasikar komawa bakin aiki yayin da kuwa bangare guda masu fashin baki ke ganin fa akwai wani hanzarin da ba gudu ba wanda kuma lokaci ne kawai ke iya bayyana hakan ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a nigeria. To a gaida Ibrahima, to yanzu kuma bari mu cilla jamhuriyar niger inda Tamar Abari ta ji ta bakin wasu 'yan niger ɗin kamar haka. ya Ahmad Rufai Abubakar alhamdulillahi dama abin da muke jira mu ji dawal Bahari Bahari Allah kara mishi lafiya mu kuma makwabta da muke tare da shi ubangiji Allah ya kara mana dankon zumunci da kula wannan iyakoki namu da mu da su ubangiji Allah ya kara ba mu haƙurin zama da mu da makwabtanmu kuma a buɗe iyakoki wannan kasuwanci Nijar da Najeriya Ubangiji Allah ya kara danƙon kasuwancin wannan da muke yi tare da mu da su. Abdul Habu, girakar ga kamfani na Niger na bangaren Buhari lokacin zabe. Buhari ikon Allah ne. Ikon Allah ne kuma ikon Allah ya kai shi ikon Allah mai go Buhari. Najeriya ɗaya ce sun yi yaƙi sun kashe kai don Najeriya ka zama ɗaya kan wani ya fara. To mutane su san Najeriya ɗaya takce kuma ya yi zancen eh, tsaro tsaro ga ikon Allah wannan abin iya ce mishi kowa a kwarya kuma zai maganin shi nan ga ɗan lokaci kaɗan ga ikon Allah Buhari zai aiki garan gagau zai aiki fiye ga yadda ake wannan kuma Buhari ya sa a kan shi insha Allah sai ya cimma burin abin da ya sa aka zaɓe shi abin da 'yan Najeriya suke zame a gare shi iya aiki ba gan Najeriya kaɗai ba gaskiya iya aiki gan duka wannan kasashen namu su samu ci gaba ya zamanto an ci gaba ya zamanto ban mu da mafaraka ban mu da mutane da ake zuwa ana neman taimako a kasashen waje ana wulakanta mu ba har abin da yake so ya zama kuma zama ga mu isa haladu kenan fata na da mutanen najeriya dan allah dan annabi da su musulmin kasar najeriya yan arewa da arnan kasar najeriya yan kudu da kiristoci gabaki ɗaya wanda suke arewa ya kamata su san eh baharuwa ba wai na kudu bane ba na arewa bane ni yan najeriya ne gaba kiɗinsu to amma abinda nake fata yan najeriya su gane wani abu guda Buhari uba ne Buhari irin samun mulkin Buhari akwai wahala watan da muke Buhari da wannan adalci da ya ɗauko da mutunta ka mutanen Najeriya da mutunta mutanen Afirka to ubangiji Allah ya masa dogon kwanaki kuma ya bashi ikon rike Najeriya kuma adalcin da ya doka ubangiji Allah ya taya shi rikon Najeriya kuma ya taya shi cika adalcin nan da ya doka. Babikir Muhammad murnar da muke yi ta zawwal Buhari da Allah ya kawo shi gida lafiya ko 'yan najeriya irin alaƙar da take nijar da najeriya ta huce dukkan misali ubangiji allah ya kara mashi lahiya bayan haka tun da yanzu allah ya kawo shi duk wani matsaloli wanda yake na baya na kasuwa wanda yake tsakanin shige da huci tsakanin nijar da najeriya a sa magabata su gyara su abdullahi usman mu anan daga nijar ban ma gane harkar 'yan najeriya kwaramniya da suka rika yi a in yana zawa ya zo in bai zo rashin lafiya ce ba ta waje ba akan kowa kuma lausu su kasa la'akari da irin yanayin da wannan bawan Allah ya shiga kuma hama ce yake yi duka eh, ta ƙasa ta al'umma gaba ɗaya ya zama to an shiga wani kuramniyar a sa siyasa a rihe ido ba shi ba gani babu abin da ba su hudu muna jinsu da Allah muna kiran su da Allah irin wannan kuramniya da Allah su daina rashin lahiya daga Allah take kuma lahiya daga Allah ne yau dai alhamdulillah Buhari ya iso gida to mu muna murna Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger To a gaida tamar da wannan rahoton. To a yayin da cibiyoyi ke cewa kwanan baya an ɗan samu ci gaba a fannin tattalin arziki a Najeriya. talakawa na kiran da a karkatar da shi wannan irin ci gaban da aka samu ya isa gare su daga umma ahiya ga sabon wakilinmu alfonso ukuregui da wannan rahoto na musamman duk da cewa hukumar kididdigar yalwar arziki da tsadar rayuwa ta ƙasa ta sanar a watan yuni da cewa watanni biyar kenan a jere da aka fara samun raguwar kuncin rayuwar da daukacin al'ummar najeriya ke ciki wasu matalauta akasarinsu na kasassu da gajiyayyu mazaunan lobanta a ƙaramar hukumar Umunnoci da ke jihar abia sun mika kokon faransu ga gwamnatin tarayya inda suka roƙi ta taimaka gaya ta dube su da idon rahama ta kuma isar musu da isasshen kulawa a zantawar da na yi da wasu cikin su jiya sun yaba a gwamnatin tarayya bisa yunkurinta wajen kakkaɗe zarmiya da rashawa da kuma karya lagon yunwa a ƙasar baki ɗaya amma duk da hakan sun ce Sai to kamar mun hukuma ta rika tunawa da mu yadda take dama da kowa mu ma a ce tana dan dama da mu kar ta ware mu ta mai da ne yau ware dan ta ga yanda Allah ya riga dora mana to kar ta kyaman mu ta jawo mu mu haɗu mu tafi tare kaga mu nufin mu kenan abin da muke so su rika mana ni mutumin Bauchi ne ina son gwamnati da Allah ta taimaka mana abin da muke ciki muna wahala ya nan neman baran na taimaka mu samu aikin da za mu yi kuma mu zauna wajen iyayenmu da iyalanmu taimaka mu samu ko aikin da za mu yi a gida wanda za mu zauna mu ma mu huta yawon nan yawa saboda yawon nan yana da wahala gaskiya mu ma a dole muke hutuwa yawon nan mu zo mu yi abin da za mu ce da iyalinmu da iyayenmu mu taimaka wa iyayenmu haka mu muna so a samu a taimaka mana yanzu zuwa gaban nan wanda za a taimaka mana mu samu wanda za mu zauna a gida sunana malasa wani hali ake ciki da da ake ciki ina kusa da komawa gida kai musu abin da za su ci an dace ne to eh, an samu an aika to ni kuma in je in gan su su ganni yanzu a halin da ake ciki akwai wani irin agajin da hukuma kan isar maka a'a babu ne. yanzu me kuma kukan aka ga hukuma kuka na hukuma in an yi ni a taimaka min da abin da iyali na za su ci ina riga na gama to ba wani kuma illa wannan eh to sai abin da da nake so kenan ni taimakon abin da za abin da aka samu aka bani kaiwa ƴaƴana su nuna da zuwa na sunan naka eh, zakari Mohammed. Kai mutum ina ne? Nasarawa State. Halin da nake ciki kenan abin da muna nema wurin gwamnatin Najeriya a taimaka mana da abin da kaci. rika ci. Ya ka cin abin kenan. Eh kuma eh, da abinci kuma da bukatar da yana zuciya mu kuma mu hakura da maganin barana. Sabili da haka ne injiniya Mustapha Mohammed Bello wani mai fashin baki kan lamuran yau da kullum ya yi tsokaci yana mai cewa wannan gwamnati ta yi rawar gani ta ba da alkawalin da cika a kan corruption da kuma tsaro tabbas ta yi kokari ga tsaro da kuma corruption bisa ga kokarin da take yi yanzu tsokaci muka zo da shi ko na zo da shi akan gwamnati ta duba ga halin 'yan kasuwa mu 'yan kasuwa da kuma talakawa akan halin da ake ciki na yanzu wancan alkawalan da baba buhari ya yi ya cika sasu har zuwa ga ma'aikata da 'yan kasuwa da kuma waɗanda ma suka sauka a aiki an ba su fansho to ɗan kasuwa da talaka bai san fansho ba kuma bai samu ba saboda gwamnati ta duba da wannan lokaci ga tsadar abinci ga kuma tsadidai rayuwar gabaki daya saboda ka muna fata ta duba mana kididdigar da hukumar kididdigar yalwar arziki da tsadar rayuwa ta ƙasa ta gudanar a shekara 2016 na nuni da cewar mutane miliyan 112 cikin yawan mutane miliyan 167 na fama da fatara. Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka daga Umahia, Najeriya. To a gaida Alphonsus yanzu kuma bari mu sake komawa jamhuriyar Nijar inda Sulaiman Barma ke tafa da sharhin jaridun ƙasar. za mu soma a sharhin jaridun na wannan mako da jaridar le sahel dimash wacce ta rawaito cewa matakin biyan haraji ya fara ritsawa da masu gidan haya bayan da aka lura cewa akasarinsu suna kewaye wa hanyoyin biyan diyar ƙasa ko da yake wasu daga cikinsu sun fara wa 'yan haya kuɗi gidan jika hamsin ya koma jika saba'in da biyar na sefa suna nufin daga 'yan haya za su tatsi kudaden haraji dalili kenan da jaridar ta ce ya kamata 'yan hayar da suka tsinci kansu cikin irin wannan hali su rinka sanar da ma'aikatar haraji domin ta hukunta masu son zaluntar bayan Allah. Jaridar Lukanar Amfiri ta bayyana cewa shugaba Isuhu Muhammadu ya fada wani tarkon Firaminista Birjira Fini domin jin labarin yunkurin maye gurbinsa da Muhammad Bazum ke da wuya. Firaministan ya gaggauta rubuta takardar murabus bisa hujjar ya gaji yana son a sauwaƙe masa. a tunaninsa yin hakan zai tsare masa mutunci a idon 'yan nijar waɗanda za su yi zaton da kansa ne ya shiɗa ba wai korarsa aka yi ba yayin da lokanar da ne ta ce maganar maye gurbin birjira fini da bazum kawai jita-jita ce da 'yan adawa ke bazawa da nufin haddasa rudani abin da ke kwatanta sun rasa tudun dafawa ba aikin yi sai kumbiya-kumbiya in ji lokanar da ne. Le Monde aujourd'hui ta ce shugabannin jam'iyyar Amen Amen sun tsokano tsuliyar dodo bayan da suka caccaki salon mulkin shugaba Isuhu a wata sanarwar nuna rashin jin daɗin abin da suka kira ɗauki ɗaiɗai da jam'iyyar PNDS tarayya ke yi wa shika-shikan Amen Amen. Jaridar ta ce kai tsaye makarɗaban shugaban ƙasa suka shirya taro wanda a ƙarshensa aka umarci Masa'udu Hasumi. ya mai da martani kuma haka aka yi bai yi wani ɓoye-ɓoye ba ya gaya wa ladanta na cewa ya shiga taitayinsa idan kuma amen amen ba ta jin daɗin tafiyar gwamnatin to ƙawance ba dole ba ne in ji lemondo jardui to bari mu karkare da jaridar lanketar wacce ke cewa magajin garin maraɗi mayar ayuba musa ya shiga tsaka mai wuya a sakamakon barazanar tsigewar da yake fuskanta daga wasu mashawartan wannan da'ira kansulolin da ke kan gaban wannan yunkuri sun zargi mayar ayuba musa da laifin kasa aiwatar da kasafin kuɗaɗe sannan ya yi sakaci sosai wajen ɗaukar matakai a kan ɓarnar da ambaliyar ruwa ta haddasa baya ga ƙazamtar da ke addabar birnin maraɗi in ji lanketar sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaida sulaiman yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Surajo Shehu mai bala daga karamar hukumar mulki Lila jihar Sokoto Najeriya. Ina ce yan uwana yan Najeriya murnar dawo shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Muna roƙon Allah kamar yadda ya dawo lafiya Ubangiji Allah ya kara mishi lafiya ya ci gaba da jagorantar kasar nan tamu kuma ina kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya mu ci gaba da mishi addu'a da fatan alkhairi da Allah mu ci gaba da mishi addu'a tare da maka samun addu'a baki daya mai magana Hamidu Kadan Labuwa daga nan Kadan Labuwa min Gudu Mariya jihar Bifa Jamhuriyar Nijar ina ma fatan alkhairi duka masu zuwa hajji filimin duniya Allah ya kai su lahiya kuma su dawo da su gida lahiya kuma muna roƙon su su yi mana addu'a Allah ya ba mu lafiya da zaman lahiya ka samu Niger da Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Sashen Hausa na murya Amerika ina so in ba da ra'ayina akan dawowar shugaban kasa Muhammadu Buhari gida Najeriya da fatar Allah shi kara bashi lafiya. Kuma alhamdulillah yau mun gamsu da jawabin da yawa 'yan Najeriya da jin wannan jawabi cewa lallai shugaban kasa ya samu lafiya kuma Allah ya ƙara ba shi ƙarfin gwiwa. To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim a yawa ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. A ƙasar Pakistan, 'yan sanda sun tsare wani matashi mabi addinin Krista sakamakon ƙona Kur'ani da ya yi wanda shine littafi mafi daraja ɗaukaka ga mabiya addinin Musulunci. an dai tsara wannan matashin ne mai suna asif masi bayan da aka kai kararsa ranar lahadi kamar yadda mai magana da yawan 'yan sandan ƙasar ya shaidawa murya amurka daga ranar laraba ɗaya ga watan gobe na satumba amurka za ta dakatar da baiwa bakin haure takardar izinin shiga amurka daga kasar rasha kamar yadda ofishin jakadancin amurka ya faɗa a birnin moscow amerikawa sun fara nuna damuwarsu akan fidda sojojinsu daga yakin da amurka ta kwashe lokaci mai tsawo tana yi da 'yan ta'adda kuma ta yi haka ne ba tare da samun kowace irin nasara ba sai dai ficewar nata zai iya haifar da gibi ga 'yan ta'adda kamar yadda shugaban na amurka donald trump ya faɗa jiya litini salin da yake wa amurka jawabi akan wato sabon shirinsa ko kuma dabarar da yake son ya kaddamar game da kasar ta afghanistan tun da farko wani roka ya afka cikin tsakiyar ginin gwamnati da gidajen ma'aikatan diplomasiya a babban birnin ƙasar afghanistan wato kabul kenan wannan ko ya faru ne sa'o'i kaɗan kafin shugaba donald trump na nan amurka ya bayyana muhimman matakan gwamnatinsa take ɗaukin ƙudurin ɗauka game da yaƙi da ƙasar ta kudancin asiya To masu sauraron mu nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin sai kuma can anjima yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman malamin Ibrahim Ayawa da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da injiniyar mu ta wannan lokacin Hajja Zainab Abdulrahman ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma anjima.